ibara ta an yi magana a wani wurin barin bataka wata ga mutu kufar dan tunatarwa ne dai mai sakar da shi kafirci ne ma'afi wani mafasid da qannata qannata sarora da sarora da ya kai yahudi zalika azaban nar da a kai da shi azabar wuta da wannan wannan kuma musamman na kira zuwa ga irin wannan wadin dole ne mu yi ƙoƙarin a fara assasa irin wannan ma ta ɗan uwa waɗanda suke karantarwa game da yara ƙanana ɗin nan wata rana suna iya tunani amma kafin a fara ya kamata mutum tunanin wahalhalun da ke ciki da irin yadda wahalar da ke ciki ko zai iya ya kwatanta saboda ba bala'i ka fara ka bari eh ka san in ka fara ba fashi sai abin da hali yayi كما أن في الآية الأولى كما يدعى عن الفرق والوالدات يرجعن أولادهن يا ماتا كان شاهد الآية دليل وجوب نفقة الوالد وأنا هدى من وجدت الشير وإياه على الوا نفقة الولد كانت sai da ɗa alal walidi akan mahaifi idan nafaqatul wajibatu dan ciyarwa ta wajibi lil murdi'ati da wakkar mai shayarwa kanat bi sababi irba'iha dan shayarwa ta ne al walada fa qala ta'ala fala taqtulu awladakum khashyata innakum kada ku dinga kashe ƴaƴanku don tsoron talauci eh, kada ce za a kayyade aihuwa in mace ta fita ga azbar na biyu قوله صلى الله عليه وسلم ذات آيات لما سئل عن أعظم الذنوب yayin da aka tambayi jakadan Allah daga mafi girman laifuka kala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya Allah hali ya halitta ka wa an taqatula waladaka khashyata an yata'ama ma'aka ka dinga kashe ɗanka ko zuriyanka don kasu ci abinci tare da kai kaga harfan bihar su komai girman zunubi ita girman laifi daga laifuka da suka fi girma su da ciki saboda tsoron talauci wani yin samu ya'ya biyu ko hudu sun ishe su sun ishe ka sauran duka in suka zo a ta kashewa a ta kashewa kaɗa ku aje lahira wa an ta tuzaniya bi halila tijarika na uku ka yi zina da matan makocinka to wa'annan ka dubi wani ne wani ne ba sirka kisan zubar da ciki ainihin zina da matan bakwaci girman su ɗaya laifukan فالمنع من قتل الأولاد هم بدكش آية مستلزم لرحمتهم يا ودك بتوسع مسكنا والشفقة عليهم بتوسع كسر المحافظة على أجسامهم بكي مثل جكنا kaga kiyaye jikuna shi ne wanda ba shi babu musamman lafiya lura da lafiyarsu inda suke kwana suturansu da irin menene ikan kyanta ne duk abin da shafi lafiyarsu da jikinsu amma ce ka ga ɗan yaro ɗan ƙarami ƙarshen ta kila da sassafe a kasuwa yana rike da kwando bai fi shekara bakwai ba ko shekara takwas an ta wannan akwai zalunci a ciki mai ƙyala shekara bakwai ko ishirin ah, a goma ne a eh, kasuwan zan yi da ɗan kwandon shi daga bakwai ɗin sannan ka ga yaron ya saba ɗan gari ya saba ɗin ya sha kaza ya sha kaza ya mulki ko za ka yi an kifa masa mari an kifa masa mari sai dai buɗe baki to lahadani ne lahadani kan an da shi kai kan da kai ka kuma kana da ramani sai kike aljanu saboda ya goge ya goge wallahi wannan iyaye mas'uluna ne an zalika ya ana kaga ba karatun duniyan ban lahira katan katan katan ga jari ga arziki ba amfani da shi ba wai wanda suka da ba su ko kuna ko fashi bola da kananan yara ne wanda wani ma ko magana ba iya ba tun da safi ko ta ba shi ko ko ya fashi ya fashi ya fashi ya rayu to shine ake to shine muke magana wannan hakin iyaye ne wallahi Allah sai ya tambayi iyaye suke bari ayyasu haka hakkin iyaye ne su tsaya su tsare musu lafiyarsu abinda za su ci abinda za su ci dole ka bauta wa Allah a ƙarƙashin hidima wa ƴaƴanka wai ne ƴaƴanka musu hidima kai addinin Allah ne kai al'umma manzo ne kuma wata Allah ne haka

Allah zai tsara ya bani ya ci gaba da bi to ka kula duka a yi abin nan ɗin dole mu ba can da ba nan ba tsakiya muke dole mutum ya tsaya abin da ake tuna mm, lura da shi fa dole maganin zaman banza a bashi aiki mutum zai duniya ba hutu a cikin ta ko hira ta zauna ka ce za ka hira ka ɗaya wani ya bata ma wani hira wata lafiya hira kanka ka gama girma ta kalli da dambe saboda haka nan dole a lura da lafiyar jikinsu ɗin nan a nan a ce a basu su tafi can su je su kama talla su kan gare kaga ɗan ƙaramin yaro ya saba da irin eh, yawon kaga kawai wani ya kalli ku ma na sa kalla zai je yana kullum irin to kaga wannan laifin iyaye ne musamman mata musamman mata su suka fi zurma da yara ƙanana. Don yaro ƙarfi zai zo ya sa da yaro ya zo na gani ana zai ba wannan naira biyar ba wannan naira ce a wani na zama alaji yau yau wani shine babban mutum yake ke ma ungo kaza ke ma ungo kaza uwan na kallo ba ta tuhunta shi ina ga ka samu kaza sai ai ai wai ya samu ko kudi wani ibu ba za ta tsara da kawai ba badalan in ka da ya sayo fensir wannan ya zama sabon fensir kai masa tuhuntan ina ka samu shi kuma ba kai ka ka ba shi sai dai ka san irin wanda ya ba shi shawan ne ba ne to shi kenan ya cancanta karɓa ka ɗauna shi kenan amma a cikin wani in an yi baki masu turo su zai su gaida wani wa kola inda zai gyara musu hankulan su wa arwahihin da sai ta ruhin su hatta zama hira magana wa qala sallallahu alaihi wa sallama fil aqiqa annabi yayi magana akan sunan lai suna ita alal walad ya wajaba kan da ah, alal akan da kai ita al-gunamu al-gunamu murtahinun bi aqiqa تذبح عنه يوم السابع ويسمى فيه ويحلق رأسه غلام يا ومتان جنجنان ne da ake kadalai yasa ma'ana ba naka bane ba bai ce tanka sai ka yanka masa ragon suna in ba ka yanka masa ba ba naka ne ba yaro ne aikin lada da ne duk da yana zuwa duma yanzu ba to kai naka an sha makance shi ga ladan ga shawara ka samu ba sai ka yi sai ka masa suna shine ma'ana murtahi. sun ka bada jinjirin gidan ka ba kana kallon gidan da ya ta kan kuɗin hawa ko ba kai ba gidan ba sai ka kara wani to haka ɗanka idan baka yanka masa ragon suna ba shi kenan yaran ba za ka samu ladan komai daga wahalan yaran ba ladan zuwa asibitin nan ladan zuwa kaza din nan kuɗi kaza da ka kashe kuɗi kaza da ka kashe duk kai ta kashe wani kawai har yanzu sai ka yanka ragon suna shine ladan za a zuba maka shi a account ɗinka in kuma haka wannan na fara shawarwari da ya tsada da ragon sunansa duk bawa annu da ake yanka masa yau masabe ranar bakwai wa san tuhu a yi masa suna a ranar wa ya sadaka ra sau a cikin masa kansu wa kala alfitratu khamsun ma ake ce tabi'a abubuwa kyawawan halaye da aka gado su jama'a daga jama'a biyar ne alkhitan akwai kaciya wal istihdad aske gashin gaba wa qassu sharibi yanke gashin baki wa taqlimul azafir da yanke farce wa nataful ibiki da cire gashin hammata wa qala sannan ite akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatan ilaykum manzala ce ku karrama ƴaƴanku a darajanta su a mutunta su wani na nan neman aihuwa ta kana kashewa akwai wani da zai ba da kusan arzikinsa gaba ɗaya samu ɗaya zai ya bada ta matsayi ka samu da wulaƙanta a yana daga cikin cewa ma wa ahsinu adabakum ku gyara zabin su fa inna auladakum ayyan ku ba sanin hadiyatan ilaikum Allah ne dako ta ba ta yi sai nan mutum ya kafirce wata kyauta Allah butulci ne in aka ci gaba da bin wannan wurin mutum zai iya fita wani matsala zai iya shiga wata matsala wa qala alaihi salatu wassalam ساو بين أولادكم في العطية كدير بيتا فكان الآن في جنك وتا كذا في كتوني كوني فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء بازم في كتوني كوني بنا في كتوني وقال أيضا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع صلى الله عليه وسلم ku sa ƴaƴayen ku sallah wahum abana usabai shine suna ƴan shekara bakwai kaga wannan ke nuna wa ah. idan yara aka ah. zo masallaci da su Allah ya bamu eh? wata dama yanzu da za mu ba da irin wannan tarbiyyar tarbiyyar a ruwan sanyi ga masallaci shi muke magana kaga kullum sai an fita akwai wata inda za ta zo wata abu wata 'yan umu mata suna yin wani abu amma na fata da Allah su duba wai ita ba za ta wani yarta ba sai ta kawo da babban yarta sai ta ban ɗauki ɗan ta ba wa kai wasa ta kwanta zauna za ta karatu ko za ta ji wa'azi tun ka kisa tun biza aiki wa tsarki ta zauna ta ji karatun kusan sai ya fi keke zauna ta ji karatun ta koyi zama a makarantar musamman za ta same shi a waje sai dai idan ya bara shi a gaba a ce ɗan sai ta zo da babban yarta ko ta ɗauko ƙanwarta ko ta nemo yara ko ta ce yanzu da ɗana ta da shi can waje ku yi wasa sallah haka ne za ka ji ana sallah manyan suna wasan su mai kaza mu bar kaza saboda haka nan a ji tsoron Allah wurin koyon tarbiyya ne muka zo dukkan muka tsawo ne ko anan da laifin sai za a faɗe shi in laifin mara zai za a faɗi in laifin mata zai za a faɗi tarbiyya ce ku Allah ta ta ala ya fi ta ko wajen tarbiyya eh ɗabi'ar da Allah ya ba ku ta saboda kana ku yi amfani da wannan dama duk wani bardo da aka ji labarinsa a duniya mace tare ne shi mace tare ne shi to saboda haka nan ana bin ku wannan bashin yanzu ana neman ku samu irin su hamza ana nema ku samu irin su khalid bin walid ana nema ku zo da irin su abubakar ana nema ku zo da irin su shirah daili ana neman ku zo da irin su abdurrahman bin au ana neman ku zo da irin su asma'u bint umay ana neman su asma'u bint abubakar irin su fatima irin su ummu shahada irin su kaza duk a irin na ake tsammanin za a rene ka kuma aikin ku ne aikin ku ne aikin ku ne amma in kuka basu in kuka basu suna yawa a jirgin famfo a irin zafin nan ko nuna a kuwa tun da ka zama zai duk inda sanyi sanyi ita za ka tada mace zai aure ke kina cikin ɗaki kina cikin masallaci tun da ɗaya sun koma jirgin famfo shi na bawan Allah ko bawa Allah suka bi jinin babba a ɗakko su a dawo da su cikin masallaci dole ne wannan jinin mu za mu gaya jinin mu gaskiya da gaskiya ba wani zai zai gaya mana ba misali in wani baƙo ya zo daga wani gari ya zo daga masallaci an ce an yi masallaci alhamdulillah mara da mata ana tsare duk abin su ta ce duk abin ban kawara ne saboda haka nan a umarce su sallah suna yan bakwai ɗin nan maza kuwa da aka ɗauko da su cikin masallaci alhamdulillah ga shi nan muna ganin ɗan tsakanin nan kowa zai yi alwala kada dan ma bacci zama dole da yake aro yana da saurin bacci kana ya dan kyale shi amma lokacin da aka tashi a ɗauke shi a dan je a masa alwala ya sake zuwa dan gajibi a yi sallar tare da shi Allah zai ba ladan tarbiyya in an yi haka kuma a tashi cikin sauri kada a ce yara su je su sauri daban a'a ke ko kai wannan kama hannun da sauransu ladan ku daban ne ko da ba za ka fara mutuwa da kamata ba amma kai zai yi jiki ga ta ka ga ta yaron daga manzo Allah ya ce ainihin wata ta kadan anta haka daga bayan Allah ce ainihin wannan na da haji ya rasulullahi sai ce kina da lada an karamin yaro da bai gaba kan shi ba kaga ita kusan haji guda biyu kanta ta yi mata ba na kanta sai da kanawa abana wa sabai ko sinina wa darubuhum alaiha kuma da ke su akan sallah wahum abana wa ashar sinina sai ɗan shekara goma to da dama ta same ni alhamdulillah mu kwazo su a zo masallaci tare da su a hana musu yan abubuwa a tsaya a duba su yi abin tafarraku bainahum fil mabaji ku raba tsakanin su wurin kwana ko wanda ya bashi tabar mashi daban ka tuka shi daban in an kai matsayin aikata ba wa ja'atul asari sai an ya zuwa cikin asari min haqqil waladi ala wa ala walidi daga haqqin da akan uba an yi sina adabahu ya kyautata tarbiyansa adab dai adab wa yafsina ismuhu ya gyara masa suna ayan baɗe wa qala umar رضي الله عنه من حق الولد على الوالد حق طاعة عينهم أبا أن يعلمه الكتابة يقول مثلا ربوته rubutu irin na addini irin rubutun alkur'ani ya iya karantawa isan zai iya ba da saƙo zai iya karɓar saƙo a rubuce ko kun gani ko gani tunani a kai rubutu ya zan sannan zai iya karɓar saƙo a rubuce na zai iya bada da a rubuce in ba kai haka ba ko sauran haƙi tunda aka ce kuma umar ya faɗi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin ka ga ko dole ne ka haɗa da umar a ciki abin da ya faɗi addini ne sunna ne ne abin ake da shi ne farri ma hmm da harbi shi ma ya ya iya ko kuma ba ka lafiya nan in ba ka harbi ba Allah ya tambaye sunna ce addini ne a gare ni ba wani maganar ɗorewa ɗauko su biya tsaya masa mai da hankali ba sai ka a tana shiga cikin nan a mai wasu da suka je ni ɗora ya sha in shiga ta lafiya ta ban da ya kama shi sun kai ya aji kuma ka duk da fara sarakuna za sama ko sarakuna su tana lamalan ko wani sarki za ka same shi idan da aka kama ka sarki ya fito bakin da ya ta ɓaci idan nan za a yi masifar ta ba a taɓa irin ta ba ko yana ganin sarki ya riga ya sa musu wannan ya san ba lafiya in kana da shi za ka ƙara shi ta ɓaci kamar yanzu kan kallon sarki ka san na wurin kai kan takka kana kallon abin kwanan cikin sai dai da hausa. ko sai bakin fata mutum na samun ɗan ɓangarori yanzu ne ka ga tunjinsa ya zama abin nan gudu nan da nan bai iya kaiwa an kuma gana ake ta hanci ta baki in ya faɗi ƙasa sai fashewa jifa in yi jifa goma ƙarshen ta gaba ta gan jirgin da kifa ha nan ina ne ya rike shi ya neman wannan igiya ko galmi ko magaji ya ɗaura ya sun suna iji ya taɓa nan alaji ta kawo kashi da fitari ya manta jifa yi sau goma sai na ce ne rike masa nan sai da kana na yin shafa ya zafa yake ta yanzu ga wata kwalba nan zai ka shanye in ka shanye da zarki da kadawo duk yau da wanda bilgai saboda ne babu ne alhali addini mu duk inda ka wani ba amma ne sai an wannan sabon littafi ne duk littafin addini ka ɗauko shi wallahi akwai tireni a ciki an baka san wurin da mun nuna ba ka ɗauko ibiya ka ɗauko risala ka ɗauko askan shi ne babin musabaka nan da ake ta magana yanzu ake ta masa riyadatu tun musulmi ba a san shi da abin nan ba sunna ce a addinin mu kuma wani rin takan zama wajibi duk mutum da fita ainihin training ba kwanan nan muka magana ba manzo Allah kansa yakan fita training ka ji shi da rago dole ne da kansa yake ta wajen masu harbi duba kin kin din masu harbi je zauna har wata ran aka dinga sa'ansa وأنا وجه ما بذا كتب على دي إن من نعرف سوك زوجي بكما يسوك كتب على فرنجي يا رسول الله يا ذا أكما تريد أن تمنع هذه بغيت أجي توكي حقولي جدنا بالي بكو سيكو إسرافه ما صار بكت فاكا كيفو يا رسول تاسو حقا سكوي سيكي سكوي كذا نكو بها كلا باسم نعجي يبا فاكا رانا كتبا تجعل مليا كتبا كتبا سو الله أكبر ما شاء الله أقول تفخيم اسم الجلالة يفخم فخمته bakiya ma bakiya kitaba wa rimaya wa Allah ya rizukahu illa halalan tayyiba haji kada ce da shi shi halal kada ce da ɗanka kamu in ka ce da ɗanka kamu ka cuci kanka ka cuce shi wannan ba da dogon magana a dai abu ne wa ba da ba a ciki ba cin a ciki babu babu a ciki ويروى عنه أنا رواية بدا عمر أيضا قوله تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس هو أول أجد أنا قريب فقد تزوجوا ما ظن ما تنهك لا سوى إن ذاك كذوب جلن تكنا daga gida na kwarai fa inal irqa da sasun domin jini yana harba mutum jijiya jini yakan harbe za ga da da ya da ko halin ayyuka وقد امتنع أراضي wani mutumin karkara ya goranta wa ‘ya'yansa a da shi ya yi musu kaza ya yi musu kaza da tsayar ummuhum sai ya zaɓo musu ‘ya'ya uwa فقال أول إنسان إليكم تخيري بما بدت الأعراق باد أصافها farkon alheri na gare ku farkon abin da na taɓa gabatar muku zaɓe na zaɓa muku uwa da ni in ba ta ba da ma zaɓa muku uwa ba kwa zama da kai da majida al'arai majida mai girma majida sunanta kenan matan babin afafuwa kana wanta asalin yake sai da idan zurgin takawa da tsoron Allah da kiyayewa da kamewa da mutunci da daraja Allah kowa ku kada Thank you. cikin yin hukuncin wanda ya yi tafiya ya riga bayan da kuma ba komai ya yi ne amma dai idan misalin babu in akwai to ana bin sa amma idan babu ne ranar bakwai babu sha hudu babu isirin da ɗaya babu ya faɗi eh. ba ma ba amma da yi da wani eh, wani masalaci masallaci juma'a da ya hali kuwa wani wani suna da arzikin da za su yi masallaci da kuma da suka mutu a yi lokacin su wani da ana yi da ta da gani nan da kuma tambaya ta gama da da bude ya dai mun gobe da masallaci to amma shi ba da ba amma kuma yi masu kan da suna da da masallaci shi da da da da in ya gina kaga ya haƙi ya sauka daga kansu kuma ya karantar da su in ya gina din ya karantar da su kuma ya sanar musu tun da ainihin farda kifaya sai dai idan ya gina ai rika masallacin nan kuma masallacin nan idan aka gina ya kamata makaranta ta biyu baya kaga ya kamata ce an samu eh, primary zuwa secondary ta islam an samu ainihin mahaddatan alqur'ani sannan ga ainihin har jami'a wurin mutum don in an gina masallaci ne aka yi aikin baya ba abin aka yi saboda haka na amma gina masallacin nan ya gina ya nemo su su sake haɗin kai domin dole al'amarin sai an haɗu a gyara masallacin da nan a yi makaranta a yi wasu hidikokin da masallacin zai riƙe kansa da kansa ta inda abubuwa za su ne yadda ya kamata. Eh. alhamasa eh, umu shuhada. Malam kullum rayuwa tana karewa da kawo kuma ga haƙoƙi na yara da mata a kan mutum idan mutum yana da yara da yawa amma ba da hanyar samun ƙarfi da zai da waɗannan haƙoƙi musamman ma neman inda kake ne da ake da eh haka nan mutum zai abu nan kullum makamin da ke hannun mutum da shi zai yi duka sannan ah, da kaddara a ce mutum ga iyali ga an ga waɗannan yara dole ne mutum maganan hutu kuma ya cire shi dole ya ci gaba da aiki tukuru dare ko kuma dai rana wani jiki na dare in ma yawo dole ne mu bude wa kanmu hanyoyin neman kuɗi don a hakikatan ƙasar nan Allah ya ba ta arziki eh, akwai noma akwai kasuwancin in yake don kasuwanci da kula da neman kuɗi ne zama kuɗin abin ya gagara dole sai mutum ya canza cikin sana'o'in nan zai iya samun irin inda zai daidai da shi domin Allah ta'ala ya riga ya alƙawari illal ladina zama fina wani hadiyan na hausu galan duk wanda suka yi gumurzun gwagwarmaya dan Allah Allah ta'ala ba zai taɓar da su ba muskilan abu mutum ya makale sai ta sana'a kaza zaki abinci in nan ya ji sai ka canza wani wurin in can ya ji sai ka canza wani wurin Allah bai buɗa ya da wani yaya shi zai buɗa ya bada ainihin da da wani yaya illa iyakacin a rage matsayin rayuwar nan idan mutum ya bota da da faɗi to shi na abin zai ba shi wahala الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرنا الباطل باطلا ورزق حال التايب ده mutum زي زونا da عند فرق farkon mutum wanda ya taba zama da shi mahaifansa sannan abin da ya haifa kaga an faɗo usul horo abin wannan hasha al'ukuwa ko yan uwantaka yan uwa na da haƙƙi a junansu kuma wannan akwai dole cikakken kafin taimakon juna tsakanin yan uwa ta inda in yan uwa ba su haɗa kansu ba babu shakka tafiya ba za ta kyau ba ɗan uwan nan kuma tilas ne a duba sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya ake ko ko uba kawai aka haɗa a fita daga cikin al'amura jahiliya iyaye musamman iyaye mata wanda za su yi ƙoƙarin bambanta 'ya'yansu da 'ya'yan kishiyoyinsu ba alkhairi suke kiran 'ya'yansu zuwa gare shi ba gare shi ba zallan sharri suke ɗora 'ya'yansu a kai sannan kuma da rashin nasara dan dai sun kashe gidan gidan nan zai wahala yi fara ta duniya balle kuma ta lahira tunda daga duniya ake fara gyara zuwa lahira don sun saba wa Allah dole ne mata su yi kokarin ƙulla zumunci tsakanin ɗan ƴaƴayensu da ƴaƴan kishiyoyinsu ballantana kuma a ce uwa ɗaya uba ɗaya kuma tilas ɗan uwan nan a karan kansu can wannan kharijin an ne ma ɗan uwan kansu kuma dole ne su haɗa kai su nemi wanda zai shugabance su tun an san shugaban gwamnatin gidan mai gida ne wanda ke taimaka masa matarsu zai ya zama yana da mataimaka biyu ko uku ko hudu don gudanar da wannan gwamnati to sannan su kuma ƴaƴan nan dole su fara tunanin yadda za su gina kuma su ɗauka wa al'umma su tunda ita ɗin umma za su gina jerin su ne in yi kyau suka ciccika suka bawa anguwa anguwa za ta zama ta ƙwarai irin waɗannan anguwanni ne idan aka tattara su su za su iya kawwana al'umma irin wannan al'umman ne ke kawwana musulunci a ƙasa gaba ke mutum in ba an bi ta haka ba to za a ta samun matsala sai kaga can ana fama za a yi shari'a ko an tabbatar da shari'a ya mutu ya taɓe a ƙasa don ba a bi musuluncin daga ƙasa ba ba kuma suka ne da cewar da ta canza a fara samun ba a'a zai idan mun samu kama irin wannan hali gidan ya rushe muna cikin gidan ya rushe to yana ɗauko gidan kwata a nan kafintoci na aiki masu gini na aiki dokiloli na yi murgurori na yi kowa ma na yi masu karantarwa na karantarwa masu yaƙi na ta don haka sai an sake gina wannan gidan ɗin a yi masa taron don ya sake gina su to wannan na daga cikin din in gida gyare muskilan gida gyare sai a ji da waje matsalar wani lokaci abin da kan ba mutane wahala yawan aiki nan ana neman ka can ana neman ka nan ana neman ka nan ana neman ka ƙarshe ka ba ka da kai ka can tsulun ka amfana komai ba ta can ma ban gama amfana suna ban gama biyan musu bukata ban can ma suna neman ka nan rikici can rikici kar zama yana za ka kama to za ka ji shi kuma zan abin yanzu kake kokarin sanin sa da me za ka ji shi da karatu za ka ji da shi ko da raba rikici za ka ji da shi ko da an kafa al'umma za ka me za ka saboda haka nan yan uwa sai su taimakawa kansu da kansu don in sun haɗa kansu ba wani suka taimaka ba kansu suka taimaka al-muslim yara musulmi da musulman haka yana ganin annal adaba ma'al ikhwati kal adabi ma'al aba'i wal abana'i sawa ainihin musulmi ko musulma na ganin lallai ladabi ma'al ikhwa ladabi tare da ɗan uwa ɗan uwan mutum waɗanda suka zo duniya tare zumunci ya haɗa su uwa ɗaya uba ɗaya ake ko uba kawai aka haɗa ko uwa kawai ma aka haɗa kal adabi ma'al aba'i daidai ita da ladabi tare da iyaye wal abana ila iyaye sawa nan abin da ake lura da shi kenan fa'alas al fa'alal ikhwati sigar wajibi ne akan ɗan uwa ƙanana ko mu ce ƙanne min al adabi su bayar da ladabi na hawa ikhwatihim wajen ɗan uwansu al kibar manya wato yayi kenan ma kana alaihim li abaihim abin da suke iyayensu an gane sai da wahalar ne ko da iyaye suna nan saboda in gaba ɗayan iyayen na kaga shi ne shugaban amma ina fita to babban ƙashi zai tsare kan kujerar baban shi kuma tilas ɗin ana son nasara a yi ɗaya yadda za a je a yi wa uba ladabi ta yadda ba za a ci abinci ba sai uba yana nan ta yadda ba mai fara shiga sai uba eh, ya fara to haka wa sai ya fara shiga gida tukuna sannan kwashi da gida sai ya fara kwanciya sannan kowa ya shiga sai ya fara komai haka za a masa biyayya kafin ko wannan ba za ta samu ba sai in shi ma ya da uwansa yadda kamata dan bai ba baka duba ka ba kanin ka su ba ya yiwa kuma kuwa kanin na kallon kafan kararrai kake wajen sai ne kake kawo matsala a gidan shirye suke su baka matsala wannan haka musulunci ya tsara ina fata an fuskanta ba karatun da yawa ba ta tabi ka ta kuma da muke kai muna karanta muna karanta to amma ta tabi duk abin da muka karanta sai mu duba waye ke da yi kai ne babba a gidanku ko a'a kai ne karami a gidanku ya za a yi karatu ne je gidanku saboda haka nan kana da 'a'a ya za a yi ka sarrafa su akan haka haka Allah amma salafa abin da ya yake duka dole a soke a nan ta da shafunan ma da wani abu ko yi ma wani abu ko wani abu da faru duk a taru a manta saboda haka nan harfan da harfin fa'alal ikhwati sigari dole ne akan kanne min al adadi na ladabi na hawa ikhwatihim wajen yayyansu alkibari manya ma kana alaihim da abayin abin da rage bakan yayansu wa anna alal ikhwati kibari su ma yayi gashi nan ya wajaba akan ɗan uwa manya ma'ana yayye na hawa ikhwatihim as-sighar wajen ɗan uwansu kanne ma kana li ما كان لأبويهم عليهم من الحقوق والواجبات والآداب وذلك لما ورد وأن على الإخوة الكبار نهوى إخوتهم الصغار يا وجب كان إن ويي وجن أينهم أننسوا ما كان لأبويهم أبن كفن سوف إياه da abin da ya waje daga iyayensu ma'ana abawahim da iyayensu alaihim a kansu min hukukin da haƙoƙa ma'ana dole ciyar da su shayar da su tufatar da su ni tausaya musu nuna musu makaranta mai kuwan sauran tun kayayyakin rufi yadda dai ainihin abin da har yi musu aure inda da haƙƙin ba ne haka ba to haka ne haƙƙin ma'a kuma dole ne duba ya samu bai duba kansa yana duba tun da shi an masa aure an masa kaza an masa kaza kila baba na raye to saboda haka yanzu kuma shi zai ci gaba da gudanar da gidan ba haka kawai an ce maka babba ba za ka haɗa shi kenan kalan babba sai aina hakkin da ake nema ba ai ka fata abin da ya gaba kanka in ka bayar da abin da ya gaba kanka sai ka gana na ta zuwa min haƙoƙin ko na haƙoƙin duk da aka faɗi haƙƙin iyaye ɗin nan akan yara ko haƙƙin yara akan iyaye ina nan wajibatun wa adabin da ma na dubobi ina fata an fuskanta kawai da aka ce ana ɗaukan wa uba ana ɗaukan ƙanin ɗa wa kullum dinga kallon ƙannansa ƴaƴan shi sannan ƙannen su dinga kallon babban wansu sai da haka an tafi a haka wannan irin ƴan wani ko da misalin an rabu wannan ga wajensa wannan ga wajensa to dole zan kuna da wata alaƙa ta take haɗa kuna gudanar da abubuwan kwatsari ba ma ma ta ce to ai mutum tuna shi yana da yayin sa ga yadda suke kokari za a yi a kai karatun wurin sannu jarawa gyarawa muke gyarawa muke da akwai abu maru shi waye dan ya kasa yanayin gaban ku ko inda yake suke zama suna dan tattaunawa kan ba fa zama aure ballantana kuma inda uba yake ta kwa lokacin zaman ya yi albarka rayuwar ta yi albarka yanzu da aka cakuɗa komai ya jagule ya gane da shi na an rasa inda za a kai komai ya zama wani abin da zama zalika lima warada وأن الأمر سجد تكتك الله بارين بيضي حق الكبير الإخوة على صغير كحق الوالد على ولده إذا هكذا عكسي حق بالدموة أكان كان ننسى تم كر حق يا يومي أكان يا أزو حرفا بحرف ولقوله صلى الله عليه وسلم كما سبب بغن سمع الله الله ينزل بر أمك وأباك ثم أختك وأخاك ka adana ka أبناك أبناك كبي ka bi mahaifinka ka bi هي uwarka yarka kenan ka bi كبي أنقوانك وانك kenan sannan na kafanka sannan na kafanka su kuma su taso haka to wannan shine abin kula saboda wannan yana da alaka da na baya ba a da bukatan abu da shi da yawa duk dai abin da ka san zai auku ga iyaye tsakanin iyaye da iyaye da haka yan uwa kamata su hayi Allah ya ba mu ikon gyara abin da ya gurkuce inda ake yin daidai to Allah ya ba mu ikon tsawarewa ga zamani na ya ya ƙunshi ƙwaransa guguwa iri-iri ne fatattaka irin wa'annan abubuwa ko ina inda ake rasa kawai kowa shi ne yake cin mutuncin kowa kuma cin mutuncin ya bai wani ɗalibin shi ne yake cin mutuncin malaminsa ɗan shi ne yake cin mutuncin baban shi abokin shi ne yake cin mutuncin kawai har wani gadara ta ne wallahi ne akwai wani abu don ka tafi daga nan ka ce ne ba komai ne ba ai ba za ta yi ta haɗu gaba ɗaya in da muna dunkule ya ta taso kai kana nan ita kana nan shi yana nan su suna nan muna dunkule ko ya ta kuma ta ce wani amma ya ta ta same ne muna tsiri tsiri ba ta rufe dangi nan ba sai ta zuba wancan ma tukuna ce ta kaga wancan yana da shin kuna ko to ga shekara ne dai maganin sa ta ga ana karya dan kwana kana jin daɗi maganin shi kenan Allah ya kara ba Allah ya ƙara ba in an gama da shi kanka za su dawo tilas mu san da zamu yi ainihin ba karamin ainihin al'adu ne wanda yake babban abu dole mu sashi a ke sosai ko da za a zo da karatun da yawa wannan kaɗai ne a karatun yau. Kullum ana samun gidajen na nawajib wanda yake ainihin akan ɗan samu ko da sai ma za ka tabbar kamar ainihin tura ba maka gani zai zaman cutar sauke kuma wallahi ina fita cikin ta in aka samu tsoron ina wanda zai tsaya kai da fata duk kishiyoyi ce matan hibba su isa ba ya fi ƙarfin gidansa dole kan ƴaƴan su haɗa kai ya takura sai shi ya zai haɗa kan kuma a haka akan samu amma nadir akan samu amma sai an yi da gaske kuma wallahi ƴaƴan su sani in wannan abin da zai ba ba faɗin da zamu mu zo masallaci mu sallah mu tare mu yi karatu mu karanta rayuwar sahabbai mu kuka akan ɓace ran mun kasa kaiwa gare su ga hanyar da suka bi suka kai da suka kai musulunci sa'ali duka kullum ne ya jikin ba wani ƙallo za mu yi da mu ba dole ne mu duba waɗannan abubuwa don sa daga cikin danƙon zumunci danƙon haɗin kai haka za mu haɗu da talakawan cikinmu da masu aikin cikinmu da marasa aikin cikinmu da mai kaza da mai kaza don dole ne ko da mutum lalatacce ne Allah haɗa shi da irin ɗan ƙwannan suka fara zazzaga shi dole ma ya ɗan ne tunda an ce mun ruhin da za haɗa mu ne ruhin da inda a ce shi ana biyan biya a kaga ba ruhin dole mai haɗa mu ko dan Allah ba a ce idan mutum ya kisan kai ko da wani mutum ya samu shi za a karkato dangansa amma ya zama da haka kawai ake ganin kowa an yi kokari an daɗa kusura kowa zaman kansa ke ba ruwan kowa da kowa in ka jawo kanka ka gawa da haka nan duk abin da za ka aikata in za ka ci tashi ba